Foto na sha ɗaya Mardokai ya ƙi yin sujada Esta Sura uku aya ɗaya zuwa Sura hudu aya sha bakwai Sarki mutum ne cike da iko, domin yana mulkin ƙasashe da yawa. Haman shi ne mataimakin sarki, sabili da hakanan ya yi takama da wannan mukami domin mutane su yi masa sujada. Mardokai ba Isra'ile ya ƙi ma haman sujada sai Allah mai rai shi kaɗai wannan abu ya sa haman ya yi fushi ƙwarai har ya ƙi mutanen isra'ila shina so ya hallaka su duka haman ya kai ƙarar isra'ilawa wurin sarki da sarki ya yarda haman ya cika gurinsa sai ya sa aka kafa wasu ƙarafuna domin rataye mardokai da mardokai ya ji wannan labari ya aika saƙo zuwa esther domin ta je ta roƙi sarki kada a aikata wannan abu esther ta ji tsoro sosai da jin saƙon domin duk wanda ya zo wurin sarki ba tare da ya kira shi ba za a kashe shi mardokai ya sake aika wurin esther cewa watakila allah ya baki wannan mukami domin ki ceci ‘yan uwanki. Esther ta mai da amsa za ta tafi wurin sarki, amma a gayawa sauran ‘yan uwanta su yi azumi da addu'a dominta. Mardokai da Esther da sauran Isra'ilawa sun zama cikin mawuyacin lokaci mardokai ya san allah ya fi abokan gabansa ƙarfi kuma ya ba da gaskiya ubangiji zai cece su ko za mu iya yi ma ubangiji biyayya haka muna da abokan gaba da yawa a duniyan nan waɗanda ba su san yesu ba sai mu bari haskensa ya haskaka a cikinmu domin mu zama shaida.